Sojojin Nijar sun ce sun kashe masu ikirarin jihadi ɗari a wani martanin da suka mayar kan harin da mayakan suka kai wa sojoji a makon da ya gabata tare da kashe dakaru 20. Idan yau ne farkon zuwan kwanan tashar ku danna mana da subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Hukumomin Nijar ɗin sun ce dakarun kasar sun ci gaba da kaddamar da atisayin sama da ƙasa sai dai ba abu ne mai sauƙi ya iya tantance kirarin sojojin ba lamarin ya faru ne a yankin tilaberi da ke kusa da iyakar nijar da mali da burkina faso a baya-bayan nan mayaka masu alaƙa da alka'ida da is sun yi takaddamar da hare-haren a yankin tsawon shekara goma rashin tsaro a nijar ya ƙaru tun lokacin da sojoji suka yi juyin mulki kusan shekara guda da ta gabata. Hukumar Kula da Makamashin Nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya EAEI ta ce ma'aikata takwas sai suka jikkata sakamakon hare-haren da jiragen yaƙi suka kai cibiyar sarrafa makamashin da ke yankin Zaporozhia a gabashin Ukraine da ke Rasha ta mamaye. A wani saƙo da ya wallafa a shafukan sada zumunta babban jami'in hukumar Rafael Grossi ya yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren yana mai cewa sun keta gashiyan kula da makamashin nukiliya da dama kuma na kare rayukan jama'a. Hare-haren sun tayar da gobara a wani dajin da ke kusa da cibiyar. Moscow dai ta daɗe tana zargin Kiev. da kai hari kan cibiyar makamashin nukiliyar wadda ita ce mafi girma a Turai. Ikiran bata mayar da wani martani kan lamarin ba.